الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبقى الله صلاة وسيتي بأمين شوي ولود تبقى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفو شبيني ina na tsafo shi ko ya muharram 1438 alanda alijiriya na ajin daidai ba tsafo shi beni ya october 2016 da miladiya ne ne kafin zugunici daga karatun littafiyan arradu alar rafidoti ya sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala Manga matlabu da'awahum naqsul qur'an fasali ne gaga e tiya e gane shi a je daga ga alqur'ani bunyanin ga minha ma zakaru fi kutubihim alhadithiyya wal kalamiyya anna uthman radiyallahu anhu نقص min القرآن فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وعلي صهرك فأسقطها بحسب اشتراك الصهرية وقالوا وكانت سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام فأسقط عثمان منها ما كان في فصل في فضل ذي في فضل ذوي القربى وقيل أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان كل سورة مقدار جزء وألحقوهما بآخر المصحف وسموا إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاية يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي رضي الله عنه حيث رضوا بذلك فهي التي قبلها في المفا... في المفاسد وتكذيب قوله تعالى فهي كالتي قبلها في المفاسد وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه وأنه منه فقد كفر ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله وهو يؤدي إلى هدم الدين ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاكتمال, التب... لاكتمال التبدل ما أخبط قول قوم يهدم دينهم روى البخاري أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنيفية ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين ومنها ومن يبو معنى من عقية الشيء أجو ما ذكروا في كتبهم الحديثية yana ja tuye filita ta hanyar hadisi jona wal kalamiya ko gangani be litafiyan ilmul kalam waji nan ma'ana litafiyan hadisa da litafiyan akida shi da sauransu a tuye da bu anna usman radiyallahu anhu ke dai sayyidina usman radiyallahu anhu na qasa min al-qur'ani wa inda ci like min ya alqur'ani fa'in na wuka na fi surati alam na shira ebon da sura alam na shira laka sadraka ba da kauli ta'ala ga ba sa kun latin ga rafa na laka zikiraka nan a ga ya da dai gurbugan wa aliyun sihruka ko sai na ali yelewe fa qataha bi hasad ishtiraki sihriya a ga sayyidina usman ci ayawa aliyun sihruka waya egwa sada ko egwu lamari ya ile egwu egwu ne ga sayi na usman yanzu jiki muso ma ne ya ja ni bi ma qalu aga wa kana suratul ahzab aga wa kana suratul ahzab suratul ahzab ma fi mai surat al an'am da je in pa da surat al an'am fa qata usfa qata usman ma kana fi fadli zawil qurba Aya ne shiga ga e ce falala na zabi a nabi shi wani shi a shiga sai na usman cin waya kila a gan azaru fi hadhihi azmina shi a shi lati ya zamanin naji surataini sura guba ya na nau ma min alqur'ani e daga gaga sura guba wacce min qur'ani budon allazi akfa usman na na usman yusana kulla suratin kadaru juz'in suran don domin wupa shi juz'i ni alkurani wa huma bi akhir mushaf amma amula da karshe karshen kur'ani samu guma suratan nuraini e ni ga suratul nuraini wal ukhra suratul wilaya ci masu kuma yake yi ga suratul wilaya ya lizamu min hada ene ganna lakmanai tafsirus sahaba aga sahabe ku musulunci hatta ali ya ta to sayyidina ali haythu radu bi zalika ebo ne da ji beji je yiri ne na fa ya kallati qabla fil mafasid ngo le ba ne yan na doji ba ne fa ngu ito su hmm. wa takzibu qawli ta'ala kuma ga Allah da ya gamana ko ma nan ga gama na za ko mu gama na ladin ya gama ba na ko ladin ga la ya ti libatul min ya dai gama na da ya alqur'ani ba wala ni khalfi gama na ma da ya zumu ba tanzilu min hakimin hamid etu ne yasu yake mabe etu ya yabo na ngalla alquran na biyo wa qawli bi banu gan inna nanu hakika yi nazzalna dhikra ya alquran ciji ya tu papa ciji wa inna lahu la hafizun ima gucana na la alquran a dogo to suna ne to ma dogo to ma wa mani zan ga bi aqida adam sihhati hifzihi ko eke wuta zuga alquran je gotani ni gotani min alisqati daga alayin wuce waya bu anan wa kada ya zaci bai bi aqide ma laysa minu ye na da alquran gwanin annahu minu ga wuce da minu qur'anu na fakari kamar da naji kafiri wala zamu mina zaina mai gani lakma na suku raful wusuku bil qur'an kulli nga lawo ga ba ja tro sin alquran bai ni ba wa huwa yuaddi ila hadmi ad na mawala bagan ga addini ji lalace wa lizamu gum adam al bihi kuma ga la baga ala alkur'ani na ji hujja wa ta'abbud bi tilawati amma ji ibada so ko be bi bayan al ya ya litimali li tabaddul ko mm. e bona itimali usan wa ga ma aqbasa qawla ma aqbasa qawla qaumin ya ji lalace goye ga jama'a ji ya haji mu na na la adina giyana روى البخاري عن الإمام البخاري وبه أنه قال ابن عباس كان ابن عباس ومحمد بن الحنيفية محمد بن الحنيفية وبه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دفتين aga annabi sa sallam ne yanzu ci gwamini ya alkurani fa sai ne tsakaniya bangogu babanno da nan gole aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo alqur'ani ga so ciyo so ciyo wa in ahadu min al mushrikin tajaraka aga da zabe min ya mushriki wa ne wa e so do ina fa ajruhu wa ga do jin so wa ta yasma kalam allah sai a biya wa e ga so ci min aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo ga alqur'ani wa da go so la ko inna na nazalna zikra sai ta tuba fatiji wa inna lahu hafizun ce ci maguta mina aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo alqur'ani nana zandoro bebe da juyi wa da yin ishtama atil insu wal jin zani be jinu ga gunya kan ala an ya to bi misli hadha alquran ga be be ji da jin alquran na la ya atuna bi misli ay be da wa law kana ba'dum li ba'din zahira zuma ya jeliya a nufi sallah sallama ma a ma'aji wayi ya zayin don dobiya ko ebe na aji a nufi ndo ajaba zuma a nufi muhammadu ba ebe a nufi sa sallam ga wa kuci mat biyan nubuwa annabi ciye migayi annabi ya karsho la nabiya badi aji a nufin dondo zumaya miwa ma kana muhammadu aba hadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabi ni wala inna maji munafatu be ci cin ya annabi isa alayhi salamu ya alquran nabi masuku e ya biye dan bua amma ke bua la ya til batil min bayni yaje wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid mai ta ga yaƙi da alusunnati wal jama'a daga alkur'ani bu amma shi aji a ga alkur'ani uwa bal eh, muhammad usainin nura ka gani ta fiye fasul kitab fi isbati tarifi kitabi rabbil arbab ezayen man kwen shi a yi tsaba magu kwamfayar su ba wacce bai ci ga kibo e ci ga alkur'ani na na ugumiya allah kiyaye mu ebogo wale ga aqida shi a jibu daga alqur'ani kuma bal a gali ta su yoto da bona ci shi ban da alqur'ani zuma ya ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani yiri yiri daga litafi ya lillahi sun li tarihi ya sai da husaini musa min mai na jafujo page 74 go ulade ko a gacin littafi da bani jacin a sayid na ali da sauran suna a da littafi da bani ga aljami'a tuna ana bi basirin ana bi abdullahi kalan ga an ba'ana muhammad gawa inna indana aljami'a wama yudrihim jami'a. kun ga babu a da littafi da wani ga aljami'a tuna. kya ya labari ya tiye ne ga jami'a tunamu kala kultu ji'iltu fidaka wa mal jami'a ke ya jami'a to kala ga sahifatun tuluha sab'una zira'an bi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa imla'uhu min falaqi fihi wa khattu wa khattu wa khattu alayhim فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش mun bai da littafin ya volume 26 page 22 ko ebe na mai kashfi lasirare labe page 74 wani ko nga ga ke ya ke ya ajani ato ni nga littafi yo ne wani zirayi aduwa ni be ne muhammadu ne are magagba wuciyo sai na ali cikko gangani biya guyo halalli pata fi wa ramu fata mu biyan do ne zuwa gide bukatu ne riwaya madafi alkato to biya lanuwaro to basali daraja to to wasailu shi'a fata yi ci gairi na jo aga ganyen nan da buwa nike nun da filita sun yi shi'a jonin kila su so Mm. a sha mí ni èso sẹ́yìn ní min mí níta sí ní ṣí àṣìgá tí yìí zùmọ̀ yà ní muhammadu wani a sọ̀yí fatun namus عن الرضا عليه السلام في حديث علامات الإمام قال وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم daga ba limamu lido a gami ne ga yacin alamar imamu a a ga littafi a da biyu shi a ba ta da fari fiya mai a fi bo na zando ne shi make yi make riya na haɗe fari kiya mi a su suna zando ne shi shi a no lobi haru lanuwa ya muhammad bakir al-majlisi ko volume 25 page 117 volume 26 wa masu ya gando ci ke fibo nole ya gandu na cima na abunan aya ga ala sunne shi ala ka ji daga da waye kakuwa kaya ga sunne shi ya iraki daga fone da ka da ba duci har bai nan ne dole na kawai ya ga mujalladi shi su a ga shi ya iran su ya india su ya pakistan su ya syria su ya lubnan su ya kiyan gulf su ta karu na ịgboro esu ndu atike a ka ya mechiri ahi mbe ka ndị a laatụ kọmputa ya akwọ aga n'ozi ga elee ga ndị ga edi n'oge kaadị elu ọmụka nta n'ụwa agiyada daga iri na ya a ka ndị elu gaa ahịrị dabanye ahịrị ga ha chi nri na aga ahịrị aga sọrọ ihe fosụl أقعن أمير المؤمنين عليه السلام قال وعيم الله إن إني, لمس إن إني لصهف كثيرة قصائع رسول الله صلى الله عليه وآله و وآل بيته وإن فيها لصهيفة يقال لها الأبيطة وما ورد عن وما ورد على العرب أشد منها وإن فيها لستين قبيلة من العرب يهرج بحرجة مالها في دين الله من نص من نصيب ko ma la hafi dini lai min nasib mede ba mini mu'minina alayhi salamu sai na ali ga ga jige ba zauna na yawa ai In inna indi la suhufun kathira li ta'ti fi goyi kakai qata'i rasulullah naji annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ba jila wuna wa ali baitihi wa inna fiha la sayfati yuqalu laha al-abisa li ta'ti wuce ma da li da bai riga ne ga al-abisa ne وما رد على العرب أشد منها هنا ما في لتا اسمو جونا اي غسنا ني دبنا شو غتي بلال بيصروينا وإن في ألسكين قبيلة من العرب عمل قبيلة شتا دبو من قبيلة بل... بل... كو من قبيلة بلال بيبهرجا ما لها في دين الله من نصيب عدر بندور وعدين سكوبا هتاك يبي هار الانواري والمسيس فجتاك سمبو إنه قبيلة بلنغو لين نصاجة قبيلة عجيب musalan yóò tọ̀ yóò na ẹ̀gàn àbọ̀dá yàn sókún ẹ̀gàn gan kàbílà ṣìtá ní adètí à ń adè mùsùlùmí kó nígun tàṣà wà yóò lé wòtọ́ àlàmù kabilanci gùnbà wannan yáni ni littafi ne shi a shiga ci yana da littafi mai ga sahifatu da saif an abi basirin an abi abdullahi alayhi salama annahu kana fi fi zawab fi zawab tsayf rasulullah sallallahu alaihi wasallam saghira fi al-arf allati yaftahu kull harf min alf harf agaje sayfatu da ubati sayfi dabu agalita atiyo nan kuwe bi kuwe ani sallallahu agalita yun ti jenju yo hare fi bare sin do minu bo mu wali fe break yare 1000 ba ga bokanci in na tsabai ko bokanci tashi wani da ga ngole in na zabi har lanuwaro ya muhammad bakir majalisu a cikin gina ga wa aina al'arufin ukra har kina kina zuku ala da an tukhraja hatta yastafida shi ashiyatu ahli albayt ya la harafi wuce latin ya shi a da amfani wa am anna satabqa maktuba hatta yakuma alqa'im kashin adabu dan Allah ka kunai imamul alqa'im ma je ba ya tiyan ada sai fatu ali ko ita fina cin sayyidina ali na a ce da jafuru a ci ma da jafuru al zuwa amma da jafuru alahmaru ahmaru an ajira alai qala samitu abu abdullahi yaqulu inna indi al-jafuru ngau da jefu labiyo da zabe kultu ayu shay'in fi kifi mun qala zaburu da zabura ni bi dauda wa taurati musa to taurati musa wa injili isa to injili nabi isa wa sufi ibrahim alayhi salam to sufi ibrahim alayhi salam wal halal wal haram wa indi al al ahmar amma ke da jafu al ahmar da mai yoyi Kala kuntu ayu shay'in fi jafu al ahmar kina jafu al ahmar go ga silahu ka ku yayi koji وذلك إنما يفتك للدم يفتك صاحب السيف للقتل ذاني قاموا يجي كل ونقع توشي فيه سوزا جبمانا عشي عشي عشي فقال له عبد الله بن عبد اليعفور أصلحك الله أيعرف هذا بن الحسن فقال إي والله كما يعرفون الليل عنه ليل والنهار عنه نهار ولكنهم يعملوا ملحسن وطلبوا الدنيا على الجحود والإنكار ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لكم a ga yi ya yi sai na sai ɗirin nan ga ɗi mana ma sada na so ji mai jirgin zuriya sai na sai ni gala shi jami'u a ke alagu shiya inda usulul kafiyo volume page 24 e na mai kashi filasura da lafi page 77 wani Nole manyan man ne ga a sai da sai ne musa wina min mai na jefu na kali ta fiye kashi lasarar ina kun ga tiye ga ya runa a jafuru ahmaru na ne bi kogu a tafe da lasu zai da haya nan kun ga sa'atu maulana rahil imam al-khu yani jaful amr man alladhi yaftahu wa daw mani alladhi yuraq kun ga za iya jefu amr wuce ya jazi ma a jayo eh faƙalu ga yaftahu sahibu zaman ajin Allah farajahu ga sahibu zaman ima na alimamul mahdi laɗin ya ba ma gai ma'aƙin shi a gai ga sahibu zamani ko ga ga sahibu sirri ko ga ga alƙa'imu ko ga ga ƙa'imu ali muhammadi ko ko ga ga alimamul ghaib ba ta yana wa ɓalikiyo mahdi ya ba ko ga ga ajin Allah farajahu ba dai ba ga kwaru ngai ga sahibu zaman wai padono ngai ga sahibu sirdab ma dai ga padono ma dai ba wai yuri ku bi jimal amma annawasib ahli sunna fa yamzikum shajara madar ngawai daga wai ko ta tafe su sunna imanu tafe su ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات اجاج شافيه جيكي دوشين ويدد لبي فراتينا ولا ينتقمن من صنمي قريش يقصد أبا بكر وعمر وابنتيهما يقصد عائشة وحفصة ومن نعسل يقصد عثمان ومن بني أمية والعباس فينبش قبورهم نبشا قوة عفية سنة يقنتي wunci ga su idina bakar bai umar ji mutunci to hafsa ganje to aisha shi ko a ta to banu mai a to abbas ba ta ci a kabar hashi ba shi ya shiga ake dai musafi fatima na fakwati fatima na fatima nan littafin bihar lalwarar volume 26 41 an ali ibn sa'idin an abi abdullahi alayhi salamu kala gawa inda na musafi fatima ya bai gwai dai musafi fatima wa ma fi aya min layi wa innahu la imla'u rasulillah ani sa sallan boya ba wani ko hmm, wa khattu ali ko rutu sai na ali makawo biye biye ya guyo wa muhammad ibn muslim an ahadihima alayhi salam wa khallafat fatimatu mushafan ma huwa qur'anun na sayyidina na fatima ulu musafun da cewa hujja alqur'anun na walakin na kalamun min kalami la mai ga sako yore anzala wa ala ya nasa ko cin biya nan ya na fatima mana, imla'u rasulillah na annabi za a sallan yawon wa khattu ali rukun sayyidina ali ma akan ta aga ga imla'u ya annabi wa rukun sayyidina ali ma kila tula su alu majo sai ci muga yayi wa rasul balig ma unzila ne bi rabbika wa illam tafal fa ma balagta risalatahu lole ko man ya shi a jiman a ga alkur'an wuji kiyo ugumiya har tu babu na annuri a tabrasi in ka ta ta yi fasul khitab fi isbati tarihi kitabi rabbil arbab nun ku riwaya be not less than 2000 da ba man shi a jone tin alkur'an na gumiya bo ko har babu na ga abu ja'far ga ga madda ahadu minan nasu annahu al qur'an kullu illa kadhab zanduru dagagan ga wa alqur'an ko kan bayani ba sai ga zuci wa ma jama'a wa fizu kama nuzila kama nuzila illa ali ibn abi talib wa la immatu min ba'di zanduru madda alqur'an kan gike cikin na sai sai na ali ya yi mana ya bi zumu ne. littafin alhujja min alkafi wal man page 26 ko ta al-imam al-khuyi abu al-qasim al-khuyi kenan wa galita un fe gan ka kunu fe la su da nan ga alaikum bi hadha al-qur'an ya gwaso qur'anun nan hatta ya zara qur'an fati ba ka kunu qur'an nan na fati qur'an nan fati ma tiyane Allah kiyaye mu so wane gari bata dai ne dai bayanin dai jin bayani ce kiyo akida ne shi ya jide lo ba alqur'ani nan in ga malake mina ne suna je lamu manci alqur'ani ba alqur'ani ku ne shi ya je jan can na'am shi ya je jan can wale ga un ga ne marje mu ci ko ni mini man shi ya jo yo ya na to to alqur'ani mu to alqur'ani ba mu sai hankali ẹgbọ́ náà ń látọ̀ mímọ́ tí àwọn ń gọ́sọ̀ ọ̀gá ìdájí ìlúwí ń gọ́ wà lé wẹ̀yú fọlẹ́lú wùwọ̀tú gbígbó kúkú fitiu káṣí wọn àdíjẹ́ wọn agẹ́dẹ́ wọn. ń nga mọ́ náà ẹ̀tùlẹ̀ authoritatively ilimi shi an kuma ni amma an ebe kibo nga kyaya shi shi a gayi man kwai ci a shi ishe ci a reference wato kuranu ba mata hankali na shi a ci duhu nga kalita fi sun sana mu so wallahu alam iga kafin ji babun nan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk